Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista, kuma a wanne ne talaka zai fi samun sauƙi? Mai tambayar idan an tuna shi ne malami kura garin sarkin noma jihar Yoban Najeriya. To idan mai tambayar malam malami kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a taraba da adama muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawa najeriya wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga inda yake cewa. A shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara lokacin da Najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na Amerika suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda shi kaɗai yake da iko na governance na Najeriya gaba ɗaya kuma a nan shi shugaban ƙasa zaɓensa ake yi na gama gari gaba ɗaya wato wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an da ƙuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zaɓe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki. yanzu data shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u eh, jam'iyyarsa ta ci ya dare kan karagar mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan kenan akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a Najeriya ba ba a taɓa yi a kasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da karfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na Najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in yayi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irinsa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukata bukatansa a nan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba. To dakta shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai a kai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abun da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya. Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jibga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko anan shi ne shugaban kasa shi ne mai tare baki shi ne mai karban baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka ɗauko shi suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan cire shi shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a national assembly a national assembly ta yi impeachment nashi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala. Eh, to doctor daga lokacin da muka dawo ga wannan mulki na demokradiyya zuwa yanzu a najeriya akwai wani shugaban kasa da aka taba tsigewa akan kujerarsa ko babu. Tunda muka dawo demokradiyya 1999 zuwa yau ba a taba cire shugaban kasa a najeriya ba daga 1979 da aka yi ma har zuwa yau ma ba taɓa cire shugaban ƙasa a Najeriya ba. To don haka wannan tsarin mulki ya kawo abin da ake cewa insulation ya rufe wa shugaban ƙasa ya ba shi iko cikakke wanda zai iya gudanar da mulkinsa cikin eh, lumana ba tare da fitinan gobe za a tashi a cire shi ba. To wannan shine tsarin mulki wanda muke amfani da shi yanzu na shugaban ƙasa. Wato dakta duba ga matsaloli iri daban-daban wanda ya dabaibaye Najeriya tsakanin waɗannan tsararruka guda biyu wani ne majalisar sassauci tsarin firayim minista ko kuma tsarin nan da ake kai na shugaban kasa mai cikakken iko. A gaskiya maganar sassauci tsakanin firayim minista da shugaban kasa mai cikakken iko duka maganan ya ta'allaka ne akan wani irin shugabanni kuka zaɓa duka tsarin mulki ne. Ita England wannan tsarin mulki ita take amfani da shi tun da ta kafa shekaru da dama da suka wuce har zuwa yau da ita take amfani suna da firayim minista sa'an nan suna da shugaban kasansu wato ita wannan sarauniyar England amma ta rasu su yanzu yanzu muna da King Charles wato wannan basarake shine shugaban kasan su sa'annan prime minister kuma shine yana nan a kujeransa na prime minister wanda yake gudanar da ayyukan na gwamnati na yau da kullum sa'annan shi eh, basarake nan kuma yana nan kamar eh, shugaban kasa ne amma na je kana yi ka bai da wayansu iko da zai gudanar a tafiyar na gwamnati to ita England a wannan tsarin take tafiya tun da ta zanna har zuwa yau kuma zaka gani irin ci gaban da ta samu haka kuma in ka dawo kawo wannan tsari na shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda muke da shi a yanzu a Najeriya ai ita America tun da ta zanna ita kuma a wannan tsarin take tafiya a tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda za a zaɓe shi a duk mazaɓa a cikin ƙasarsa wanda zai shekara hudu a tsarin mulkin su ya sake yin shekara hudu ya takwas in ya takwas ya sake dawowa ba haka suke yi kuma in ka duba ai zaka gani sun samu ci gaban da ake bukata wato duka biyu zai iya kawo ci gaba duka biyu kuma zai iya kawo wa ƙasa ah, sassauci haka kuma in in an samu shugabanni wanda ba su da basira ba su da adalci ba su da tsoron Allah to duk wani tsarin mulkin da kuka saka za a samu matsala. To yanzu dakta duba da cewa mu a Najeriya dukkanin tsarurrukan guda biyu ba wanda bamu ga bamu ga kamun ludayinsa ba. To amma dai har yanzu kasar tana cikin firgici da kuma rudani da take da bebe da matsaloli daban-daban. Menene shawararka dangane da waɗannan matsaloli da ake fama da shi da kuma shi mai tambaya abin da za ka iya gaya masa ƙasa don ya fahimta da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Najeriya dai tun da mun gwada duka biyu mun gwada um, mun duba har yanzu kuma akwai matsala sai mu koma mu duba wani irin shugabanni muke zaɓe a lokacin da ake zaɓe a nan matsalar namu take. In mun zaɓi shugabanni masu tsoron Allah masu sanin ya kamata wanda suka tsora a gabansu talaka ne a gabansu yadda za su taimaka wa talaka da ci gaban ƙasa to a duk wani tsarin mulki da muka amfani da shi za a iya samu cin gaba da ake bukata amma a akasin haka akwai matsala ba tsarin mulki mulki ne matsalan ba ni a tunanina mutanen da ake zaɓe ne su ne matsalar mu a Najeriya domin in ka duba ƙasashe da dama a duniya suna amfani da prime minister nan ƙasashe da dama kuma a duniya suna amfani da shugaban ƙasa mai cikakken iko don haka duk kuma sun samu abin da suke bukata na ci gaba wataƙila abin da zan ƙara akan wataƙila zai Najeriya za ta samu sassauci wataƙila a tsari na prime minister Najeriya za ta samu sauƙi wurin gudanar da harkar zaɓe wurin ɓatar da kuɗi amfani da kuɗi lokacin zaɓe domin za a yi zaben shugaban kasa INEC za ta yi amfani da mutane da dama za a yi yawo Najeriya gaba ɗaya ana neman ƙuri'un mutane za a yi zaɓe wannan zai iya rage wa gwamnati kuɗin da take amfani da shi lokacin zaɓe domin tunda ba za a yi zaɓen shugaban kasa na gama gari ba yan majalisu za su yi kamfen nasu a daidai mazaɓarsu in an yi zaɓe sun ci zaɓe sun koma Abuja sai daga cikin su a zaɓe ɗaya ya zama shugaban kasa. to kaga nan ya rage wa gwamnati batar da kuɗi na fitar da na fitar da hankali lokacin zaɓe za a iya rage wa gwamnati fitar da kuɗi na ɗaya kenan. Na biyu in an zaɓi prime minister in tsarin mulki na prime minister ne Najeriya za ta yi akwai wani rangwame kuma da za a samu in an je majalisa mutum zai iya zama yana ɓangaren gwamnati wato executive arm of government masu zartarwa haka kuma zai iya zama yana daga cikin ɓangaren gwamnati na legislative masu eh, tsare-tsare na dokoki ba zai iya hana ka ba za ka iya ka zama kana nan kana nan duka wuri biyu kaga nan ma za a iya rage wa gwamnati barnan kuɗi domin a tsarin mulkin da muke da shi yanzu zaɓen shugaban ƙasa yana gwamnati tana batar da billions of money a wannan ranar guda ɗaya da ake zaɓen bayan haka 'yan jam'iyya ma suna batar da kuɗaɗe da dama wurin yawon kamfen neman ƙuri'a duk shugaban ƙasan da yake buƙatar ya ci zaɓe a Najeriya sai ya yawo jihohi guda talatin da shida da muke da su a Najeriya kun ga wannan shi ma batar da barnan kuɗi ne ake yi lokacin kamfen haka kuma gwamnati ita INEC za ta rage kuɗi wurin gudanar da zabe to wannan za ta iya ta rage wa gwamnati barnar kuɗi na biyu kuma tsarin mulki na presidential system wato wanda muke magana na shugaban kasa mai cikakken iko ba za ka zama kana a layi na masu zantarwa ba kuma kana layi masu tsarin mulki ba wato national assembly ko kuma kana executive am mm, mm. dole ne ku zama kuna daban-daban ran da aka zaɓe ka a senator in shugaban kasa ya ga ya kamata ka zo kai minista a wurinsa to dole ka ajiye mukamin ka na dan majalisa da aka Ka zaɓe ka to kaga nan ma barnan um, kuɗi ne domin duk wanda yake da eh, legislative arm ba zai zama yana daga cikin masu eh, executive arm ba to wannan gwamnati za ta biya wannan anan sake biyan wancan a can shi ma zai wa zai bata kuɗin gwamnati wataƙila a wannan fahimta gwamnati za ta iya samu sauƙi wurin batar da kuɗaɗe a tsarin mulki na presidential in ta koma prime minister za ta rage batar da kuɗin da take yi a tafiyanta um, to wannan in kun duba wannan wataƙila watakila za mu gaishe da idon basira zai iya kawo gwamnati sauki wurin batar da kuɗaɗe. amma in ka duba ta a wani hanya kuma ai tsarin prime Minista za a iya samun goma canje-canje na shi gwamnati a lokaci guda ɗaya za a iya samu prime minister guda biyar a shekara hudu ko kuma prime minister guda goma a shekara ɗaya duk zai iya faruwa domin kamar da na gama a farko wa'annan yan majalisan duk lokacin da suka farka suka samu baraka tsakanin su cikin jam'iyyar za su yi su canja prime minister a dare daya a irin tsarin mulkin da ake da shi a England kuma wanda mu muka koye shi a Nigeria. to wannan in za a samu mutane guda ɓata gari guda guda ɗari a Abuja wanda za su kawai su tashi safe su ce ba sa son shugaban ƙasa na prime minister za cire shi ai a Nigeria mun dinga samun canji eh an duba ai yan majalisa an yi shekaru da dama da suka wuce an dinga canza yan majalisa wato shugabannin wannan majalisa daga national assembly daga senate din har ma da majalisu na wakilai an samu canji canji wani lokaci bayan wata ɗaya wata biyu a yi canji wani lokaci shekara ɗaya a yi canji to wannan canjin ba zai kawo wa ƙasa ci gaba ba za a samu miskila za a samu damuwa domin ana buƙatar gwamnati ta tsere ta tsaya shekaru da dama ta yi aiki amma in an ci gaba da canje-canje cikin lokaci kaɗan ba za a samu abin da ake buƙata ba ina fata mai tambaya ya gamsu da abin da muka bayyana masa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba, Muhammad Salisu Lado, da mu Julie Leather Gresham, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.